any mm. Duk wani fili da za a iya yin shuka a kai a yi don wadatar da ƙasa da abinci. Na tasa gwamnan babban banki da ministan gona da maku sarakuna yanzu kuma zan yi magana da gwamnoni a koma noma ka'in da na'in. Shugaba Buhari ke magana a fadarsa ta Aso Rock da yake zaman buɗe baki da sarakunan gargajiya. Wannan dai a nazarin masu sharhi na nuna shugaban zai fi so a ci gaba da noma daga cikin gida maimakon buɗe kan iyaka a shigo da abinci daga ƙetare. Na san bana an makara amma baɗi sai a dage a yi noman don aƙalla samu abincin da za mu ciyar da kanmu. What do we use to target prospecting and development of oil? It's mainly from cocoa, palm oil, palm lisa wasu kayan amfanin gona da Najeriya ta dogara da su kafin samun fetur, wanda bayan samun fetur din ya sanya mutane suka bar noma da yanzu kuma faduwar darajar fetur din ta kawo babban kalubale ga tattalin arziki. Dattawan Arewa na fitowa suna neman a haɗa kai daga kowane bangare don dawo da karsashin Najeriya ga abun da ɗaya daga dattawan kuma ɗan kasuwa Alhaji Shehu Ashaka ke cewa. A nemi mutane waɗanda za a dawo a yi magana da 'yan siyasa, real 'yan siyasa ba 'yan nufin siyasa ba, su yi magana da mutanensu a Najeriya ƙasar zauna lafiya a ci gaba da aiki yanda Allah ya taimake mu aka samu zaman lafiya to kuma a samu ci gaba da yin aikin in ana gwamnatin siyasa ma akwai rikicin da za a zo a yi ah. soja ne za su gyara siyasa ne ba mu yan siyasa da muka kirawo mutane aka zo aka yi jam'iyyu ba mu za mu kirawo kuma waɗanda za su yarda a zauna a dawo ƙasa a yi mulkin a tafi a zauna lafiya ba amma kowa ya ja gefe kowa ya ja gefe wallahi in sun bari wannan gwamnatin ta samu matsala to duk wani ɗan siyasar da ke Najeriya ya samu matsala saboda haka janar Buhari ya haƙuri su ma mutane 'yan siyasa su yi haƙuri a zauna a ceto ƙasar nan daga musifar da take ciki ta talauci yanzu. Malamai suka zauna suka yi addu'a aka samu aka ceto ƙasar nan aka samu tsayawar kashe-kashe to 'yan siyasa kuma su dawo su kuma su yi haƙuri. Mu zauna a yi magana a bar maganar jam'iyya a tsaya a ga yaya za a yi a taimaka ba wai ba har za a taimaka ba kasar za a taimaka ba ka iya canza ɗan adam daga kan halinsa. Shi dai janar Buhari kowa ya san shi ba wai wannan karan ba in yana sojan sa har ya dawo ya zama dan siyasa kai ka san shi bai yadda ya ci ba kai ma ba za ka ci ba in an kawo masa list mutum goma idan ya duba tarihin mutum goma sai ya ga mutum tara a cikin goma kowa yana da laifin da in ka gashi shi ba za ka iya sayen shi ba wannan abin ya kawo ya riga ya zama ya firgita da kowa amma ko yana so ko baya so sai ya daure ya yi haƙuri ya dan duba masu dan dama dama a cikin lalatattu tunda gwamnati ake yi ta siya manta ba wasu malamai da sarakuna na kira a buɗe kan iyaka don shigo da abinci musamman ma shinkafa inda wasu masana tattalin arziki ke cewa a'a a noma a gida. Nasiru da malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.